Kalangu, studio Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti 30 ga kanun labarin. zuwa ranar ɗaya ga watan maris 2020 ba a samu halin kamuwa da cutar coronavirus ko ɗaya ba a ƙasar Nijar abin da ya fito kenan a cikin bayanin da ministan kiwon lafiyar al'umma na ƙasar Nijar ya yi wa 'yan jarida yau da sahi a nan yame. horaswa kan shafin shari'a na tsarin tafiyar da 'yancin zaɓe a ƙasar Nijar tattaunawa da aka yi kenan ranar Asabar a nan yame. fusa'ar da kulab ɗin ɗaliban ilimin kan 'yanci na jami'ar yame suka gudanar. a shafin rahoton musamman na kowace ranar litinin kan batun shari'a juju ayuba hassan zai kara mana haske akan abin da ake ni da 'yancin suna barka barkamu da yau litinin biyu watan maris 2020 gunguma man tani ke gabatar muku labarin ga kuma yadda suka kasance ministan kiwon lafiyar al'umma na ƙasar nijar a yau da sahi ya jagoranci wani taron bainin jama'a na baiwa wato 'yan jarida labari inda ya yi raskunar halin yanayin allobar coronavirus a ranar 1 ga watan mars 2020 a cewarsa a jimilce kasashe 58 banda kasar china ke fuskantar wato allobar a cikinsu kasashen afirka uku cewa da masar najeriya da algeria a ƙasar niger dai ba a samu halin kamuwa da cutar ba ko ɗaya a faɗar Dr. Idi Ilyasu mai nasara ga fasarar bayanin nasa ta bakin Mutari Muhammadu. ba a samu ko alama ɗaya ba ta mutumin da yake ɗauke da cutar a Nijar zuwa yau. A yayin tattaunawa tsakanin ƙasa da ƙasa an ɗauki ƙwaƙwaran matakai a Nijar na wayar da kawunan jama'a bisa wannan annoba ta coronavirus. An ajiye jami'an kiwon lafiya a iyakoki na shigowa ta sama da kuma hanyoyi na ƙasa. Sannan an girka ƙwararrun jami'an kiwon lafiya da za su kula da lamarin na ƙarfafa sa ido da kuma ƙa'idojin tsafta a filayen saukar jiragen sama guda uku da kuma ɓangarori takwas na shigowa kamar kole makolandi gaya agades alit kwanni dan isa da kuma gidan kane an ajiye jami'an kiwon lafiya a babbar asibiti ta referansu don kula da ɗaukar ɗawainiyar wannan cutar Duk dai a batun wannan allobar, a cikin rahoton bayanin halin da ake ciki a kan rigakafin yaduwar allobar a ƙasar Nijar ta ranar 21 ga watan Fabrairu 2020, ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya OMS ta gano ƙalubalai da gibin-gibin da aka ƙididdige a ranar yau dai tsarin gaugawa na kimtsi da kai ɗauki ga coronavirus ɗin ya samu tallafin kuɗi kimanin kaso biyu bisa ɗari inda kaso 88 bisa ɗari ƙungiyar ta oms ita ce za ta zuba jarin a rawaitar rahoton na oms ƙasar niger na buƙatar ajiyar katifin kayayyaki da na'urori da dama na rigakahi yin na rawan cutar magunguna na ɗaukar ɗawainiyar wato kamuwar halayen da za a iya gani da kuma kamarori na bincike guda biyar da jimillar kuɗinsu ya tashi kuɗin dola Amerika ɗaya kwatankwacin kimanin miliyar ɗari da tara na kuɗin sefa akan hakan kuma ana ci gaba da tattara bukatun girkin tafiyar da tsarin a rawaitar rahoton na oms masu haɓaka gwanintar ƙage kage wani gungu ne mai aiki kan shafuffukan sada zumunta na yanar gizo domin ci gaban gabatar da kamfuna na matasa da kuma samun bunƙasa a ƙasar Nijar a ranar Lahadi a nan Yame ya gudanar da taron bada bayani a kan maudin in kula da damuwar da ke kaina domin ƙarin kyautata rayuwa ta tsawon shekaru ɗaya daga waɗanda suka jagoranci wannan taron na bada bayani dr muhammad usman ɗauke da cikon bayani Da zaran wani lamari da ba san da shi ba ya faru hakan na iya haifar da damuwa tana iya kasancewa rasa wani dan uwa rasa aiki rashin kuɗi matsalar biyan takardu ko kuma rabuwar aure abin da nake kawo haske a kansa a muhawarar shine cewa a lokacin da muka shiga halin damuwa akwai abubuwa guda uku cikin kwakwalwa da ke razana kamar an gano zakoki alhali kuwa wani ne ya muna magana da bata dace ba wani abu ne da muke rayuwa da shi matukar muna rayuwa da shi ba zai tada mana hankali ba mun kawo dangantaka tsakanin jin daɗin rayuwa da kuma iya kula da damuwa akwai alaka mai karfi sosai tsakanin su yana iya yin tasiri kan kwakwalwa da koyarwa na tsawon lokaci abin da ya kamata mutum ya yi shine ya san ko shi wane ne sosai mutum ya duba me ya kamata ya yi a rayuwarsa idan mutum ya raba hankalinsa to haka na iya janyo damuwa mutum kuma ya yarda da kansa sannan mun ba da shawarar a yi motsa jiki domin a kasance cikin tunani mai kyau A rike kuma da cewar kuɗaɗen da aka tattara na halarta ga wannan taron bada bayani wato marayu ne aka tanada masu. horasuwa a shaharance ga tsarin tafiyar da 'yancin zaɓe a ƙasar Nijar, mu'udin wani taron tattaunawa kenan da aka gudanar ranar Asabar a cibiyar al'adun Faransa da na ƙasar Nijar Jean Rouge a nan birnin Yamme. Club ɗin ɗaliban jami'ar Yamme na fannin samun ilmantarwa kan batun 'yanci suka an ta da wannan tattaunawar dr amadu bubakar wanda ya jagoranci ba da bayanin ya ma Michel Deji karin bayani. sur le a matakin kasa akwai tsarin mulki da ya kumshi abubuwa da yawa da suka shafi zaɓe misali ayar doka mai lamba hudu wadda ta kumshi ikon mallaka ayar doka mai lamba shida ta tanadi ikon mallaka da ake aiki da shi ayar doka mai lamba tara ta yi magana kan yancin kafa ƙungiyoyi wadda ke baiwa jam'iyyun siyasa damar neman kuri'un jama'a da doka kan kotun tsarin mulki da ke amincewa da takarar masu neman shugabancin kasa da kuma zaben majalisar dokoki da kuma kuma mayan kotunan shari'a dangane da zabubukan ƙananan hukumomi a game da shugaban kasa ayar doka mai lamba bakwai na shekara ta biyu ya fayyace cewa babu wanda zai iya wuce wa'adi biyu na mulkin kasa ko kuma ya tsawaita wa'adin mulki ko ta wani hali ina ganin shugaban kasa ya bayyana aniyarsa ta mika ragamar mulki ga sababbin shugaban kasa ranar biyu ga watan afril na shekarar 2021 ina ganin ba tantama zai shirya zaɓe kuma ya janye a wannan rana ta biyu ga watan afrilu na shekarar 2021 A wani fannin kuma a cikin wata sanarwa da sandika mai 'yancin kansa na jujojin ƙasar Nijar Saman ya wallafa ranar Asabar a nan Yame ya yi Allah wadai da sanarwar da gwamnati ya yi a ranar 26 ga watan Fabiyari dangance da wato badakar da aka bankaɗo a harabar ministan tsaron ƙasa. Babban sakataren ƙungiyar Saman Nuhu Abubakar ya bayyana dalilan sanarwar ta kafar abokan sana'armu na talabijin labari ga fasarar bayanin nasa. A reaction Mun yunkura na nuna danniya da gwamnati take yi a ma'aikatun shari'a. Ƙungiyar alƙalai ta ƙasa tana tambayar babban alƙalin gwamnati da a girmama ƙa'idoji da kuma raba mulki da daidaita jama'a a gaban doka. Inda muna buƙatar a buɗe bincike a badaƙallar da aka bankaɗo a ofishin ministan tsaro don a kawo haske. Sannan muna kira ga mambobi da duka 'yan ƙasa su tashi tsaye-tsayin daka su bi hanyoyi sau da ƙafa. wajen tabbatar da shari'a mai cin gashin kanta da yakar duka waɗansu halayya na sabawa doka da kuma huce gona da iri. Bari mu leka babban birnin bakin kogin Isa Niger. Ƙungiyar farar hula na Tilaberi a ranar Asabar 29 ga watan Fabiyari sun yi taron zaman nazarta halin yanayin tattalin arziki da batun tsaro a shahar tasu da na ƙasa baki ɗaya inda suka fitar da wata sanarwa domin samun dalilin wannan zaman taron nazartawa wakilin abdullahi mamudu ya tambayi hamma umaru ɗaya daga cikin wanda suka shirya wannan taro sai ya ce wata biyu gwamnati yake dan tsaro ya hana a yawo da motuna a cikin yankin talibiri yankin eh, yana da karkara goma sha uku a yau da nake muka magana na cikin goma sha biyu baka iya amfani da motonka amma muka gani bayan wata biyu har yanzu har-haren ana kai su kuma bisa motuna ne yan ta'addan nan suna zo su buga sojunan mu kenan kenan wanga matakin da aka dauka ba na kore ne ba gwamnati ya sake shi in kuna tuna kuma kwanaki biyu ko uku shi gwamnati ya hidda takarda shi gwamnati sai ya ce a kawai wanda an ci kudin kasa yayin da ya kamata a yi kawai su zo su biya ne kawai sai wanda ya ci biya ne za a kai takardan shi cikin justice muka ce wannan bai dace ba gwamnati bai kamata ba ya shiga cikin harkan shari'a jihohin tilaberi tawa maradi da difa na fuskantar gushin al'ummomi da dama a shekarar bana abdullahi bubakar hamani mai kula da bada labari na haɗakar harakokin kai agaji na ocha Yama Rafika a tahir bayanin yanayin halin da ake ciki zuwa ranar 21 ga watan Fabrairu 2020. ga fasar kalamun nasa. Euh, An kesta cewa yawan waɗanda suka rasa muhallansu ya kai mutum dubu ashirin da hudu da dari da saba'in da bakwai. Akwai waɗanda suka bar matsugunansu cikin jihar Tilibiri, akwai waɗanda suka dawo, akwai kuma 'yan gudun hijira. A tawa mutane dubu ɗaya da dari biyar da shida suka bar muhallan nasu. A Tilibiri kuma mutane dubu goma sha ɗaya da dari da tasa'in da uku suka bar muhallan nasu. A lokaci guda akwai wani adadin jama'a da suka zaɓi su je cikin ƙasar Mali. An kesta yawansu yallan 'yan Nijar wato 481 da ke kumshe da mutane 1,972 da suka isa a garin Adiran Bukan. Wannan hali ya tar da wani halin mai wahala sosai a Maradi inda aka kiyasta yawan 'yan gudun hijirar Najeriya a mutum 35,359 tare da iyalai 466 da suka bar mahallansu cikin jihar Maradi. Baki daya akwai mutane sama da miliyan biyu da ke cikin bukatar agaji alhali a bana kungiyoyin agaji mutane miliyan 1.8 ne za su iya kawo wa agajin cette année 1.8 million. Bari mu leka Abzin mutum 133 dukansu 'yan kasar Nijar ne jami'an tsaro suka kama a balbalin jado inda ake tunar zinari hannu dumu-dumu duk da hannun da gwamnati ya yi tun da aka kama su wa'annan 'yan neman zinari an maido su kuma aka garkame su a gidan kasan bilma kamar yadda budu faturi shugaban gundumar bilma ya wa wakilinmu. 'Yan wasannin motsa jiki da ke halartar wasannin masu halin nakasa da suka gudana a Marrakesh ranakun 28 da 29 ga watan Fabrairu 2020 ba su samu kasancewa jerin wa'anda suka ci nasarar shiga kambalar ba, amma sun ƙara kyautata gwaninta tasu a cewar Haruna Usman shugaban ƙungiyar. ga fasarar kalamun nasa. Ba mu samu tukuici ba, amma 'yan wasanmu sun samu ƙarin ƙwarewa. Abin ya yi kyau sun taka rawar a zo a gani, la'akari da ƙwarewarsu da suke da ita. Muna cikin yanayi mai kyau, kuma muna fatan za mu ci gaba tare da babban tukuici na 'yan wasan tsero da za a gudanar 22 zuwa 29 ga watan Juin a Tunisia. Yanzu kuma rahoton na musamman 'yanci ga samun suna ya dangantu bisa sharuɗan shari'a na ƙasa da ƙasa da dama kazalika a cikin kundin mulkin ƙasar Nijar domin samun cikakken bayani a kai Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Ayuba Hassan Rake Arimi da Asmanu Shina ɗauke da fasara. Inci ga suna hakkin yaro ne wanda ya bashi asali yana danganta shi ga dangi da ƙasa da kuma bashi dukkan sauran hakkokin jama'a da na siyasa. Ƙarin bayani Majista Ayuba Hassan. Hakkin samun suna na daga cikin hakoki na asali da aka yarda wa yaro a matsayinsa na dan adam. Shine alamar farko ta gano yaro a rayuwar doka. Daga sunan shi ne ake gane wane ne wannan yaro kuma dan wane ne. Wannan haki ya samo asali ne daga yarjejeniyoyin kasa da kasa musamman yarjejeniyar kasa da kasa kan hakokin yara da kuma dokokin tsarin mulki. Domin kowace ka'idar doka ta keɓe 'yancin suna, sannan kuma da dokokin jama'a da kuma addinanmu da suka sauka, musamman addinin Islama da na Kirista da dai sauransu. Su ma sun keɓe keɓe 'yancin suna. Shin yaron riko yana iya ɗaukan sunan masu rikon shi? A game da rikon yaro akwai matakai guda biyu. Akwai matakin da wani iyali ya ɗauko yaro ne kawai a sokake. A yaro na riƙe sunansa. Akwai kuma halin rikon yaro inda yaro zai ɗauki sunan iyalin da ya karɓe shi. Wato yana iya ɓadda sunansa na tushe musamman na iyali amma yana iya riƙe sunansa. Shin yaron da aka samu ba cikin aure ba yana iya ɗaukan sunan iyalinsa? Ya danganta da dokar da ake aiki da ita. Misali a kasar mu doka tana da mataki biyu. Akwai rubutacciyar doka da ta fito daga kundin jama'a wadda ta kumshi cewa yaron da ubansa ya amince da shi ko da ba ta hanyar aure aka same shi ba yana da hakoki daidai da sauran yara. Amma kamar a addinin Islama yaron da aka samu ba ta hanyar aure ba ba zai iya ɗaukar sunan uban da ya amince cewa ɗansa ba ne domin yakan kawo matsalolin haki musamman wajen gado. Amma akwai halin da idan wani ma'aifi ya gano cewa sunan sunan da aka baiwa dan riko bai dace ba nan yana iya shigar da bukata a mashara'anta inda za a yi nazari a gano cewa bukatarsa ta neman canza suna tana da tushe ko kuma a'a idan akwai hujja ana iya bashi damar sauya suna menene sunan da aka bashi zai iya kawo mishi a cikin rayuwar shi Abu na farko shine gano cewa shi yaron wane ne akwai shi a matsayin dan adam. Gwamnati na la'akari da aihuwa da kuma mutuwa. Yaro na rayuwa da sunansa kuma yana mutuwa da sunansa. Akwai kuma wasu hakoki sunan shi na alhakanta shi da wani iyali, sunan shi na alhakanta shi ga ƙasa, sannan sunan shi yana ba shi damar samun ilimi a cikin ƙasarsa, sannan kuma da sauran hakoki kamar na ɗan ƙasa da kuma na siyasa. duka duka abinda da ya sauka kenan mu huta lafiya.